Amen. sai albarkar Allah ne mutum ya mana bayani ko yana mana bayani akan da kuma ya yi amfani da shi a a bayani ya mana cewa lafazin alfana ana ɗaukar da ma'anonin akwai ma'ana ta farko wanda ita mai kyau akwai ma'ana wanda take ta biyu ko kuma tana da harshen jama za su iya zama mai kyau za su iya zama mara akwai kuma ma'ana ta farko da take lalatacciya a kan da yake bayani bayan ya kore ta sai kuma ya mai da mu a kai wannan kasan wanda ya ma'anar da domin musamman su tsakanin kishiya da kishiya ba za a zai da tsawon rikki a kasa bayyana kishiya ba kullum kishiya su ke bayyana kishiya in kana son ka gane wani ke da kan dubai in kana son ka gane wani ke da kan dubai wa rikki ne ko kuma ko rikki kullum kishiya su ke bayyana kan kishiya in wani ya zo mutum na ko kishiya ta ga wani ke da kishiya mun kuma shi ya kasance mai kyau kishi ya kuma za ta kasance mara kyau to a kan wanda yake mana ba sai ya ce wa kullum mashani dukkan malamai الذين يقتدى بهم في الدين ولن تأتي كل يسوع في الدين متفقون تتعرض الاتفاق على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها kan abin da magabatan al'umma kuma jagoron al'umma shugabannin da na farko suka yi ittifaki duk wani malami na Allah da ya cancanta a yi shi ya kira mutane a amsa kiran zai kasance ne a dukkan komai yana kokarin koyi da magabata wadanda Allah ta'ala da ma'aikin da suka mutu shi ne wanda kyakkyawan addini ya tabbata a gare su zamanin su ba a ta addini ba ba a kaji abubuwa a shigar da su a cikin addini ba ba a shigar da abubuwan da ba sa cikin addini a cikin sa ba to masu koyi da suke suka biyo a bayan su su ma sun yi ittifaqi min annal khaliqa subhanahu lallai Allah madaukakin sarki shi. wanda tsarki ya tabbata a gare shi ibrahim muslim makhluqat ya bambanta da halittu hukumar laysa kamithlihi shay'un wa huwa samii'ul basir Allah ta'ala babu na abu kamar amma kuma mai fi ne shi ne gani irin sa ba irin na halittar kamar sannan ganin sa ma ba irin na halittar kamar shi kadai yake a zafinsa shi kadai yake a cikin wannan abin da magabata suka yi a kan su kenan abin da alƙur'ani ya tabbatar kenan abin da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar kenan malaman da suka zo a baya kuma abin da suka yi a kai kenan annal khaliqa lallai mahalicci Allah subhanahu wanda ta iya tabbata a gare shi mubayyinun bil makhluqat يا ربنا كده أبا ربنا بيتك فهو ده أقول لك سنة نقول ألا ليك ما لعنى فالذي أي شيء ألا ونجاب بالله ثم يدع فالتوارد الوجود في المحاق وليس في مخلوقات شيء من ذاته سنة الباب ولا أبدا سنة نقول ألا وسنة ذاته ألا أخر الوجود ba an tsakafirci ne akwai abin da suke ce mishi eh, abin da majmumin muhammadi wasu daga cikin gulamun eh, sofiya wanda suka zaki a cikin sufanci suka wuce suna da ini suna fata suna da abin da suke ce mishi al'ummar muhammadi cewa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon abin da Allah ta'ala ya halitta shi kuma wannan harkar da annabi sallama da Allah ya fara halitta to daga Allah yake wani yanki ne daga cikin Allah wani jago ne da shi ne cikin addinin Muhammad cikin cikin wani hadisi na ƙarya cewa wai annabi sallama ya fi aulun ma khalaqa Allahu minhu da jinsa kawai abin da Allah ya fara halitta a kan annabi ka ga wannan haka shi babba da bai kamata a samu wani mutum yana da wannan kudurin a zuciya to babu wani abu daga cikin halittun Allah da za a ce daga zatin Allah ولكن ذاته شيء يطلق من قادر sannan babu wani abu a cikin zatin Allah da za a ce daga cikin halittun da yake kaga duka kishiya da kishiya babu wani abu daga cikin halittun Allah da za a ce daga zatin Allah yake sannan babu wani abu da cikin zafin halittunka da za a ce zatinsa daga halittar Allah ya ba ba Allah shi kadai yake wa da guda da ita da fi zati wa ibada Allah shi kadai yake a zafin sa da sifa ko da ka da an faɗo wata sifa a ɗan adam akwai sunan wannan sifa ko ba irin ta Allah da aka ce Allah na ji su ba ni jin cewa ba ne jin sa daban ne shi yasa malaman mu suke cewa al-kalamu fi sifati fawqun an al-kalami an al-jahil a duk lokacin da ka zo kana magana a kan siffar Allah to kana magana kan zafin ba za ku zama yanzu kamar a mutane ne wani zafi masu da a'ala sai a ce wane wane ne sai a ce kuma dogo ne za ka iya raba wannan dogon da kuma shi waye dogon shi ne wannan da ake magana waye ake magana da shi ake magana kan da ake kuma sajiya cewa shi dogon ne shi ne ne wannan da Kuma kuka ce Allah ta'ala yana da sifa kaza to kana magana kan Allah ne to da babu wani abu da cikin halittar Allah da ya fito daga zafin Allah sannan babu wani abu da cikin zafin Allah da za a kira daga halittar ubangiji Allah ya bambanta da halittar ya sa ko da mutum shi ɗan ya zo ya kawo mata irin wannan tunanin a zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ya ce shekan ya kan zo ba ɗaya sai ya rika cewa mun kada kai wa ya halice sai ka ce Allah a zuciyarka kai kai kai kai har daga baya sai ya ce maka man kada Allah to shi Allah ma ya halice shi annabi suka ce da kaji cin wannan fitina a zuciyarka ka ce a ƙudu billahi amantu billahi wa wudu Allah ka tsare ni na yi imani da kai ya Allah kuma na yi imani da manzannin ko kuma mutum da idan zuciyar suna ta fita masa ai Allah ka daye ko Allah sifarta ka dace yana jin kaifiyar a cikin zuciyarsa ko zuciyarsa na neman ta kawar da Allah da wani a cikin ka. to ya kyau da wuce wannan addu'a فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كلهم أعوذ بالله أعوذ بالله وأعوذ الله عيني لا يؤمن إليك يا الله من إيمان إليك يا الله العين الذي إيمانه بدونك لا وأنه يجب إفراد القديم عن الحديث فمن يا وجب عقلي عن القديم وانت تمشى عن الحاجة للحاجين القديم أنا بعد الأباد هي لما يعلم الحاجة أنا بعد الأباد هي لما يعلم يوجد كلمة حواجز يوجد كلمة مبتدأ يوجد كلمة عبودية يوجد كلمة عبودية أما الله سبحانه وتعالى بعد عليه في وتمييز الخارج عن المخلوقين sannan kuma ya wajaba a bambanta tsakanin mahalicci da kuma mai da wanda aka halitta shi ya sa a sa'a cikin da mata ke taimakawa a gurin akwai yahya kurkuri da A cikin manzumarsa ai cewa yake ilam bi anna awwalan min ta'rifa al-maqamin nan mabni وأن من خلفه إلها واحدا ليس لهم في ملكه معاندا مثلا من الشاعران أما جد حق الاتواء الاتواء إلى مكتب أن أول الوجود أقول لك الأسئلة أن تعرف الرب من الموجود فكنت تتكاد على الرب مع الشيء من دون الرب ما ينفع من من المرغوب حاجات شي هو اي حالتها واكي تويا شي واي اكي رجلها هقول لك وان من خلق الها واحدا سبحانه كما لا أبد عليه ليس له في مثله معاندة بل موت في إجابة في كل wannan ka'ida tabbatacciya to da ku wajibi ne a kadaita mahalici a bambanta shi da ababen halittarsa kada a takura ka a ɗauki wani haƙƙi na Allah ta'ala a je a ba wani da cikin halittarsa a rububiyar sani ko ko a rububiyar ko ko a asma'u da sifar ta shi kaɗan yake وهذا في كلام أكثر من أن يمكن ذكر هنا ما لبين أن لا وأن أن يكون ذكر irin wannan batun da aka yi to batu ne mai yawa a cikin maganganun ya iya yiwuwa a ce an ambaci duka maganganun sa akan wannan littafi kuma na ke tafiya a matsayin kai malamai aƙida su ke yin cewa Allah ya ba halittun da kuma da Allah na da sukkokinsa sannan kuma su kuma bayan suna da sukkokinsa lillahi wasu laita za ta yi halki والخلق والصنع والثاني لا تجعل النقطين وقتا واحدا من غير تفريق ولا إدلال ومن غير تفريق ولا فرقان ألا على ألا لا تهلكني bayan kuma suna da dukkokin Allah na da dukkokin shi siffar bayan da daban ko da an dace a suna to ba su daidai ba a baya kana iya cewa Allah ta'ala na magana ni ma yana magana amma magana ta ga kuma magana Allah ne ba su kama ba babu kusanci a tsakanin ni magana ta magana ce ta bawan Allah magana ce ta abin halitta na Allah shi ko maganar Allah maganar take a matsayinsa na mahalarci makajin bayi wanda ya cancanta abota masa da gaskiya wanda duk wanda ke son ya tsira da shi zai kamawa shi kadai ba tare da ya haɗa shi da wani a ina hatta kanta malamai magabata sun yi magana a dama ya ayi zai kudu goma bukata min da amrad da cikin cikin da yake fuskantar da cuta ta aƙida ko da ana karatu da da ko ta rashin san da yake zuwa ba da ciwo kamar cikin wannan tunanin da muka ambata a baya sai ka kawo wa mutum cewa ai gashi ai Allah ba ka dai ne kama da kaza ne kama da kaza wani ya zo ya wani shubuha sannan da shubuha abin da ake ce shubuha shine abin da zai ke yake ce mata in ka kalli dawo sai ka gani kama da gaskiya in ka kalli hagu sai ka gani kama da gaskiya shi ne cikin shuha shi ne cikin shuha waɗanda duk suna nan manya manya da suke samun zuciya amma mafi yawancin abin da ke kawo shi ne jaji da rashin kusantar karatun addini فإن بعض الناس domin wasu daga cikin mutane a jirgin rubutun da kuma za su iya ganin wani abin zaruwa daga cikin halittun Allah. Kai zuwa rubuta da kan arziki kan samawa ce, sai da su a yi mahalittun samai ne da kai. Shekar zai iya zuwa a wani abinciyarsa, ya ɗarfa samun da ya ce, ruwa da kan shi ne Allah. Kuma yi wani shi zai yana da wannan sai mutum da dai mutum ya ce ai shi ne Allah ya adana tamyiz da furqan fi qalbi saboda ba a yi da abin da zai tantance gaskiya da ƙarya ya rage tsakanin gaskiya da ƙarya a cikin zuciya duk wannan ba ana batu ne a zuciya ba ka furta da baki ba a zuciya domin dama shi ba sai ba inda ya fito ya bandana a ban zuciya wannan zuciya ne ke zai mallaka domin in ya ke ni su ke zai ko bai ne in ya zauna a cikin zuciyar mutum sai za a zaɓa masa ne in shi zan ya mallake zuciyar mutum sai ya zaɓa masa ne kana mamaki a ce mutum ana hira da shi ɗan adam ne shi ya ce wani yana kashe ɗan adam da shaɗi ne shi kuma yana ba da labari ba ya ɗin komai ka ga wannan shedan ya zauna a cikin wannan zuciya ya yi duk abin da ake yake can ya ya ya a cikin wannan zuciya to shi ne yin wannan shedan zai iya zuwa ya san ku samu mutum a zuciyarsa ya kundurar masa da cewa ya ga wani abu daga cikin halittun Allah ta'ala sai ya yi mahalicci ya ce ai shi da samun wasu sai abin da samu ne ya mutu yawa sai su ɗauka mai da shi a cikin da ba su gobe ba su ka sai wasu yi na a baya masu wani su gobe da abin da ya zauna musu a zuciyar su ke nan kawai da su koma su kama kira zuwa gare su har ma suna ganin ba shi ne addini shi ne addini da abin da ka gani da ke Allah da abin da ka gani da ke Allah kawai وشيء إيمان المسلمين في كتاب الله تعالى يعني الكامل والقلوة في تلبس في برمع شعاع الشمس irin wannan kamar mutumin da zai ga haske ne na rana فيقول إن أنت ذلك هو الشمس التي في السماء كيف تشعر أن السماء نشيء هذا الشمس أيضا في هذا السماء بعد السماء بعض الوقت فقالوا مدعانا تسمى تحول من الشمس shamsu ne da Allah ke bayani kan a tsakanin mu da ita akwai tafiyar kilomita fiye da miliyan uku tsakanin shamsu wannan a shamsu rana ta sama da duniyar mu da nake rayuwa da a cikin ta matsayin mu da ɗan adam akwai nisan tafiya ta fiye da kilomita miliyan uku fiye da kilomita miliyan uku ta tashi da za ku da kilomita ga kuke a tsaye kun ka ce za ka je rana za ka je inda rana kake akwai tafiya kilomita fiye da miliyan haka ba ta za ta ka kinta domin ba ta tsabbani haka suka da ta suka kai to sai mutum yana ɗakin ke da hasken rana rana ta hasko shi ta wuce sa irin lokacin da ake tsandar ranar da shi ne na sai da ta aiki da shi da ta a wani da a a منتجم ne المنتج من العالم شعاع شعاع الشمس من منتجاتها wannan an canza rana ya abu da rana ta yi ko ba shi bane rana ita ce wannan rana ita ta ba da shi to sai mutum ya an canza sai ta ranar sama ce to haka wasu suke ganin halittun Allah subhanahu wa ta'ala sai shi ya sanya a zuciyarsu sai su ana nan ana nan idan shi kan din ya ci gaba da saka masa a cikin zuciyar yana kawo musu shuhohi da yawa dama shuha idan ya ba a koye ka ba to tashi take ta zama daga shuha take zama a duniya daga shuha in mutum bai koyi hukun ba abin da ya masa kama da gaskiya amma ƙarya ne to idan bai koye shi a zuciyarsa ba ya ne to sai ya tashi masa daga haka sai zama a duniya sai ya kudin tashi shi ne ma da jin sanya a cikin littafin alkawari yake ba da ka'idar yadda ake koyon wannan yake dafi il khabara fa in lam taf'al sarat ikra yake faqari wa illa sarat qawlan فقاومه بضده وإلا صار فعلا فقاومه بضده وإلا صار عادة فيصعب عليك علاجها يمكن يبدأ أبن الإبارة أقول هنا يمكن في الخطر الخطر جدا كثر من تقول جدا دون أجاء دون أفضل وقت بعدين إليه يدوش حتى لا تقول جدا دون أجاء دون أفضل wani gudun kanna ba kake wani gudun kanna ba tsaki sai ka ji in wannan tunanin ya zo ba to da zarar ya kasance dan tunanin da ke jiskowa a wanda wulga a cikin kwakwalwarka to kai sauri ka korai haka ta ke yin shi sa suka ce ana hijira min khatratin ila khatratin ana yin jinkirari ana yin kaura mutum ya canza zuciyar shi kana wani tunani shi koyi tunanin ya kawo wani tunani ana yi shi ya sa ake ke faɗi malaman da suke bayani akan yadda za ka sa zuciyar ka zaune na lafiya kuma ka zauna kawai ka tuno da wani wani to tuno kuma wani wani ciki a rayuwa da kanka za ka zuciya da tana tsaye wani abu ya zo ya zuwa zuma maka a rayuwa to tuno da wani wani ciki da kake ka taɓa shiga wannan tunanin farin cikin zai kori tunanin farin ciki wannan ita ce ƙa'ida to haka tunanin mara kyau ake ba sai ka zuwa kore shi daga zuwan amma in ba haka ba to sai ya zama maka hikar alfikin shi ne abin da kake nana shi a cikin kwalwar yake kaiwa yake komowa a cikin zuciyarka ya zama abokin ka a zuciya sai ka gama kuma kuma kuma ya zo da ya ce ba haushe yana karanta hikar jaki ko hikar ce karanta hikar jaki jaki ne ya fito min hikar shi ne ba shi hikar da sai da ke nan yake nan kawai mutum yanzu yana da wani an shi yau kuma yake zama wane ne ga kudin najeriya da yawa a wace ko da ma afirka to sai ko shi ko yake ma bai na shi a waba'a ma bai na shi yake a waba'a tsakanin safe da yamma da bare safe da bare ko yake yake ko yake zama shi an waje ne da yawa hada duk da kuma ya sa shi ya yi a zuciyarsa ya fi jin daɗin yana yi

ina ka san mutum wasiƙa ta yanzu kuma ba bayani to shi ne sai ka ji kawai ya furta a gida baki to idan ka furta to kai abu mara kyau tunani mara kyau ya iya zuna a bakin ka da ke ke kai shi turai kanka take da aiki domin daga magana ke aiki yanzu ba da wasa ba ne irin yara haka da suke shiga sai sai ana abin da ne ke yi sai zan kashe ka ko zan kau da kai shi ke nan ba ya san kuma ke ya zama mata ɗabi'a daga nan idan ya aikata ko su ne aka jarrabe shi da aikatawa kai ya sake aikata wannan kama, in ba ka wani zama al'ada idan abu ya zama mutum al'ada wahala ko wani kayan yasa duk wani sabon Allah da za a ce kayi kayi gobe kayi kayi gada ya zama maka al'ada to akan tsinci kai ma a matsayin idan mutum bai yi ba kawai zai yi bai da lafiya na ba ku labarin wani da da ji shi da ya kallon dambe dan dambe dambe ne shi da ke zai zan ne na shi da goya shi ne ba shi kuma shi da nera da yake da shi za su yi kallon dambe ne ke a kamar yadda da su ne da ba wannan da ba da hau kai shi na da haba haba haba da ne zan ci da koko da shi ne na a ita kayan da ne nesa za ka je da na shi ne kai kai da kai ne ne ba yace mai to ya tafiya ya ko ba amma da zai ka a wasa da zuwa in lokacin da da mara ke zo a kuke kokari tun daga tashin farko ya korai kan ya take ya sai ya zama na a cikin zuciya sai zo mu zai yau abin nan yanzu masu hawan jini kana tsira da likitoci likitoci suka musu wasiya suka musu bayanin suke ka daina su yawan tunani da kansu zai zai su za a iya dainawa na riga na saba ya riga ya saba ya na kawai haka ne ke tunanin tunani Allah shi ya fi saboda haka Allah ta'ala a matsayin sa na mahalicin bayi da bayyanta da halittun babu wani abu da cikin halittun Allah bai kama da Allah sannan Allah bai kama da halittun wannan aƙida da yawa daga kowanne mu ya kudurta ta a cikin zuciyarsa kenan da ita ake nuna ma Allah subhanahu wa ta'ala abu na gaba bayanin haqiqatul kalam fil fard wal wajen. malamin da ya sake kama mun istilahi da tsuntsaye da suke ce masa alfaku da aljamu alfaku da hausa shi ne rage ba aljamu kuma haɗa sun yi batu sosai a game da wannan asibitin kuma kamar abin da al'imamu sosai ne a cikin talarta a littafin kushiriya ya yi magana kan alfaku da aljamu kamar al'imamu abin da al'ansari karabi alhamdu al'ansari littafin sa manazil jami'i shi ma ta tona kan wannan matsala malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin manazil jami'i shi manazil ya ta abu ya ta ya dauki wannan ya yi masa bayani mai tsawo daga cikin littafin manazil jami'i ya fito a kuranta a ciki ya fito kuma inda ya je to shi ne shi malam ya ce وهم قد يتكلمون في الفقه والجد سوكا كنا بيان من نقطة أجمد أبنت تذكرة عن الضم والجمع يكون على الجمع ويدخل في ذلك من الجبارات المختلفة نظير ما دخل في الفنان ينا تجاه أكون أن نقطة مجازي وثم من بنو مضم من كع والتسليم يسكي لكي مجمد لن تأتي أكسن عن فناق لك بواعي ومن سنجمات أقاليني أكسن في الجمع Mai kuma haƙƙi da alfaqu da wasu suka ce abin da ake ce ma aljamu kamar da al ya kawo shine tabbatar ma da Allah ayyuka kaga kulliya shine suka ce aljamu alfaqu kuma shine bawa ya yarda da aikin da shi kuma Allah ya ya dora maka wasu su kuma suka ce alfarku alfarku shi ne mutum ya tashi daga asalin ilimi mai dalili ya koma ilimin da ya kasance abin da suke shi a ilimin da su dalili al'ilmin da dalili shi ne ilimin da ba koya kai ba a sanar kawai ta da wani gini ya Allah ya ma kawai ka zo ta fahimta Allah ne ya ya sa maka wannan fahimta ko ne zai ko ba ne ba ne mutum tattauna dai kai da yawa وشين زيت فإن العبد إذا لم يكتفي الأثر الكثرة في المخلوقات بس يباوى إذن يجا بمبتش بمبتش بكما يوى أتكان هذا الكلام الله يجب أن تنزل به إذا على أي حج أنا زاما كأسفي أو الكثرة في المخلوقات فقالوا لهم كيف أتنا أقول لك كيف أتنا أقول لهم كيف أتنا أقول لهم كيف أتنا أقول لهم كيف أتنا أقول لهم كيف أتنا أقول لهم كيف أقول لهم كيف أتنا أقول لهم كيف أقول لهم كيف أتنا أقول لهم كيف أقول لهم كيف أتنا أقول لهم كيف أقول لهم كيف أتنا أقول لهم كيف أتنا أقول لهم كيف أتنا أقول لهم أقول لهم كيف أتنا أقول لهم أقول لهم كيف أتنا أقول لهم أقول لهم كيف أتنا أقول لهم أقول لهم كيف أتنا أقول لهم أقول لهم كيف أتنا أقول لهم أقول لهم كيف أتنا أقول لهم أقول لهم كيف أتنا أقول لهم أقول لهم كيف أتنا أقول لهم كيف shi kowa kowa a duniya wasu kirka shi ya ne kun rubutun da suka social media za su ga da za su je ta tsaya a kusa da shi ba ka wani taurin ka yanzu an yi fasi da shi na wani dogo da tsantsan har an ba a yi fasi da ya ka yi wani har wasu suna da dawa da gani da koshi da wani a ce ban ba da koshi da wani da wani ya ka ga a tsantsan mutum zai ga halittun Allah mabambanta ka ga wani fatan da saboda danta kawai fashewa ta ke. tana jini saboda ya saba a can yake rayuwa yanzu kuma ya zai da zafi ne sai ba ta fitar da ta fashewa ya jira mutum musamman kafa to kaga idan mutum ya ga halittun Allah da yawa yabqa qalbuhu muta'alliqan biha sai ya zama zuciyarsa ta ratayi da waɗannan halittun na Allah mutashattitan sai zuciyar ta ta tsararraba naziran shi ne yana mai ganin halittun Allah yana kallon yana mamaki wata allukuhu biha ratayuwar zuciyar bawa da halittun Allah saboda yawan su da ya gani ko bambance bambancen su da Allah ta'ala ya sanya dalilin sakin ma mahabbatar ko dai saboda soyayya في zuciyarsa ta rayu da da wani ba ko kuma ya kuwa ta kuma ko kuma mutum za ka sai ku haɗu da daddare a ne ba a ba ba za ka bi da kamar da an ta yana da wuta a ne da kasu ko ce dai kamar karfe ɗaya da rabi ka dawo sai mu gani kawai ya wuce ka koma gidan ka ya girma kaga kawai za ka tsorata wa in ba ba za a ko kuma fata yake yi ya samu wani abu a wajen halittun Allah amma fa idan ta tsala idan amma idan ya tattara su halittun Allah ya tattara su a matsayin cewa halittar Allah ne duka in saba a kwanu ala tauhidiyya sai wuce sharaɗe ta wuce ta ba a kan cewa lallai mahalittun shi ɗaya in ka ga bambance bambancen halittun Allah to wani mutum zuciyar mutum za ta iya tashi da wani waye da shi in bai san in bai san da wani ba waɗannan kowa yanzu da dabba bai kama ba ko ba kama ba kai duk ba shi ne ne kama shi ne zama wasu sun kama da wasu a fuska amma dole sai ka ga akwai bambanci shi yasa ai a kayan biyu in ka tsaya su biyu ai ɗayan ba shi bane ko ba ka bane ko kun kai ba a gane su ba to uwarsa da ta haife su za ta ce ai wannan shi ne wannan wannan ko shi ne wannan in ɗan mata ne sai wannan wannan wannan wannan da za ka tafi sai ya kuke ka gane su sai ke da rai ni ba na haife to amma kai tun da ba tare da su kake ba yana iya yi wa yanzu ba za ka iya tattace ka ga tafi ka ce amma idan ka zo ka gane cewa duk dukkanin su Allah ta'ala ne ya halice su to shi ne aljanku da kun ga ba da shi ya ba mai tarihin aljanku da asabika asabika ganin halittar Allah da bambance bambance da bambance da ke tsakanin aljanku kuma tattara ya gada cewa a shi dukkanin su halittar Allah mahalicci sai ya halicci to shi ne aljamu to idan ya tattara ya gada cewa dukkanin su halittar mahalicci ɗaya ne to istama a kan rubu a na tauhidin da sai zuciya shi ta zama ta tattaru shi ma akan kaɗai Allah Allah mahalicci shi kaɗai ya halicci waɗannan halittu kuma ya bambanta tsakanin ya sa suka zama kasa kasa shuruban ila sannan ya sa suka ba'ila suka zama kabilu kabilu a kasa ɗaya sai ta samu kabila mabambanta a jihar kaduna zan tamu na jihar kaduna masu binciken tarihi suna sun suna cewa ana da kan akwai yarinka a jihar kaduna sosai yare harshe na baki harshe da ake yi yare da ake yi ya fi dari uku a jihar kaduna dari uku ya kafa cikin da suke za ta makarantawa rubutu bala a babun da bala a kuma allah ya hafa kama sun taba yi wani da suke suka fi da kowace jiha daga cikin jihohin najeriya kowace suka fata abin da ake tsammanin kalilin wannan jihar sun jihar kaduna ma suna cikin jihohin da suke da yawan kabilu a Najeriya wanda irin su tarawa wata tarawa wata shafin dunci tarawa irin su na tarawa haka za ta je ta da kabilu da sanar mabambanta sai a ce maka wannan yare ka zane amma kun ce sai ka gaji suna da bambanci a yare. sai a ce ai kana shiga wancan lokacin karamar hukuma ka tsallaka an da lissu ba dai ba an da lissu suna ɗaya ku kira amma wannan yana yaren da wannan baya gane yanzu ka ɗauki shi in ka hadu da fulatanin yola ya zai haɗu da fulatanin kwakwakwani zai yi wasu magana ba ka ɗauki yolansu wanda ya kuma kusa ba yi yola da ba fulatanin gwamnati yana yi wasu fulatanin sai ba ya ta abu da zai yi to kaga wanda duk tsari ne na Allah ba wai amma shi ne mahalicci fara daya sai ya halicci su ka zama mabambanta saboda hikima ta kuma sai ta yi ta'ara yanzu da za a ce wani kan kamar kuɗai kawai ba bambanci shi da na kawai sai za ka kamar kuɗai kawai komai ki daya hanci komai ba bambanci da sai a yan sanda sun jiyo sai ya gudu kuma na yin kuɗa ya gudu kawai shi ke nan kawai ya tafi fata kuma ya tafi ya yi ya zuwa sarki ke na da shi ba ni ba ne kai ne sai ba ni ba ne kai ne ta san sai a ɗauko inda su ɗau zai shigo sai ga wata ba ta Allah ya bambanta idan duk ma an kasa bambantawa in zahiri zahiri sifa ta halitta to akwai wasu bambance-bambancen da ba ده بعد كده يكون على الضغط الضغط بقى ولا الضغط مع رسم تنظيم ولا اقول من ياسر ولا هي زعلان ياسر من ادم من ادم بعد هو اللي ودي يركب هذا هذا الضغط عندي إنه ولي يجي ما هذا الله أكيد وشيل الغلط ومزوج نفسه في شيء واحد شيء حد يكون الله تجي حتى بيها للجزء zuciyar su zama ta tabbata ta tattaru a kan tauhidi wa ibadatihi wahda la sharika lahu da kuma bautar Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da abokin tarayya saboda ya gane cewa shi ba a mahalicin su ɗaya ne فالتفت قلبه إلى الله sai zuciyar wannan bawon da zama ta karkata ta waiga zuwa ga Allah madaukakin sarki ba a dan sifati bisa makhluqina bayan da yana a kallon halittar ashe ya kamata idan mutum ya kalli ya kalli halittun Allah da irin bambance bambancen da Allah maka mutum sarki ya sanya a tsakanin su sai ya tuno da cewa Allah ya halitta shi ɗaya shi yasa ya Allah maka mutum sarki da yake bayani yadda za ka fi cewa fi amfus kada ku tuno fi amfus kan ta kawo da kuma haka la ku tuno ba ku gani ne za ku gani ne bambance da ku da raunin da kuke da shi shi sa, duk ranar da ka gane halittun Allah ku za ka gane waye Allah za ka gane cewa Allah ƙadiri ne da iko ne su ko bayan da ka gane da ke jeyu da ke jeyu in ka gane bayan Allah ba ku san komai ba sai abin da Allah ya sanar da su za ka gane Allah ba sai in ka gane yau duk abin da mutum ya kai na wadata halin da ya kai na wadata wasu nan ana nan sai ka ji na tsaya a ba shi kaza ko a mishi kaza a shekara kan yi shi to za ka gane cewa ubangijin da ya halitta shi ne alwani shi ne mawadaci to haka ake yi to a nan ma'anar aljau wa tabbata ce aljau wa tabbata ce فصارت محبته إلى ربه sai soyayyar bawan nan da take zuwa ga ubangiji da take wa khawfu min rabbi sai ya zama tsoron ka kuma yana wajen ubangiji sai ubangiji da kawai ke zuwa ya baya ji tsoron kowa ya za ka ji tsoron da biyayye ne sai ya maka wanda shi ba tsoron ne ke tsoron tsoro tura ce kyau ne ban tsoro ga tsoro ga haka ɗan adam ne ɗan adam tura ne shi ga tsoro ga ورجاؤه لربه أنكم في طبقات تجنيهم ولا أظن ذلك ذاتكم ورجاء أن لا أدركم وتعهدكم في ربه فالنعمة في مصر تجنيكم أسوأ وإن جبت وهو في هذا الحال لا يتقلب من نظر إلى المخلوق ليفرق بين الحال والمخلوق فقد يكون مجتمعا على الحق معلنا عن الخلق نظرا وقصدا وهو حديث الزوج الثاني من الملائكة في ki في kan وهو في هذا العالم أولا ينهي يتباوى قد لا يسأل قلبه وتقيل يسر ذاك إليه يلوحوها أن تصل إلى المخلوق لا أظن عليك ليفرق بين الخالق والمخلوق ومن يوم ما مع الشيء أظن عليك فقد يكون مجتمعا على الحق mu'ridan an khalq zai iya yiwa zuciyar nan ta zama ta tattaru da ubangiji shi kaɗai mu'ridan an khalqi amma ta da kai daga abin halitta nasarar wajen tunani wa qasdan wajen nufi wa huwa nazirun lahu ihsanu da al a nan ya zama ma'aikaman ma'ana ta biyu ke nan da cikin ma'anonin alfana wanda aka ce kan yi zan mu ake zan fi yi zan wanda ya ce mana akwai tawaya a baya shi ne sai ce walakin ba da zalikan fakin sai sai dai bayan mutum ya kai wannan bambancin na biyu wa huwa yashhadu anna al-makhluqat yana da shaida cewa ababen halitta qa'imatun billahi sun tsaye da Allah Allah mutum shi ne wanda bayansa suka tsaye da shi shi yasa daga cikin ma'amalin da Ibn Abbas ya ba sama تأتي كان ذلك إلا تقول هو هو الله أحد الله الصبر يأتي الصبر التجديد القائم بنفسه الذي يقوم به مخلوقات المقصود بالحوائج ثم أنتي الصبر القائم بنفسه وفي سيدة ثم أنتي يا سيدة الباير والحافة والقوة أما المقصود بالحوائج bayansa kuma shi suke nufi da bukatun allazi qama mahdukatuhu bihi wanda halittu suna tsayuwa da shi kowa yana tsayuwa ne ta tabbata da Allah Allah shi ke juya yanzu ka kalle ka lokacin tiramiti da ake da shi me yasa duk iska da ake ba a cikin kaza ta zama ke yawa iska ta ce iska ta kan wani قال باقي ليس تقييد العقل ان لم يزينك كثرتها معلومه بوحدانيه الله تعالى فانه كما يجيرونه اما ولن يوم كما هو باشني فقول كذلك الله هو بتركيزه يقول قصيد بين الزكاة حوالي يقول وجب أن لا ربك في كذا وأنت في سبحانه رب المصروعان وإله ثم في سيادات المصروعان أدب cewa Allah madaukakin sarki shi ne rabbul qur'ani shi ne ubangijin ababen da aka sana'anta wato duk mutane da aljanu da sauran su wa ilahuha kuma shi ne abin bautar su daga gaskiya wa khaliquha kuma shi ne mahalicin wa malikuha kuma shi ne mawallafin su فيكون مع اتباع قلبه على الله اخلاصا sai ya kasance da haƙiƙar da zuciyar shi bawan ya tattaru ala Allah da Allah ikhlasin sai zama yana da tsantsanta bauta ga Allah ba wa mahabbatan su bai zama yana kan Allah wa khawfan su bai zama yana jin tsoron Allah wa raja'an su bai kasance yana fatan gamuwa da Allah da kuma samun ladansa wa isti'adatan kuma zai zama baya neman taimako a wajen kowa sai Allah wa tawakkula ala Allah kuma zai zama ya dogara ga Allah وهو لا تنسيه kuma in zai so wani daga cikin bayan Allah to zai so shi dan Allah wa mu'adatan fihi sannan in zai yi gaba da wani ya kishi to zai kishi dan Allah wa amsali za ta da makamantan waɗanda nazilan muke da fakki bai da kalki wal makhluq domin ko da yaushe zuciyarsa tana tunani akan akwai bambanci tsakanin mahalicci da kuma abin halitta ba dai ba ne mumanjinan bai na haɗa wa haza yana mai raba tsakanin wannan da wannan wannan allah mahalicci wannan kuma abin halitta ne ba mu allah wannan mahalicci shi ake bauta a gare shi shi ake nufinsa da bukata in ba a da lafiya wajen shi ake nema ko da an yi wajen likita to likita sababi ne amma ba likita ke ba da magani ba shi yasa wata rana sai likita shi kanshi a ce ya wata rana idan bai mutu ba ana nan domin sai a zo a ce ai ai da lafiya shi ba ne akwai likita na da ya mutu aiki wannan kawai sai yi wani wani da wani ɗan wasannin bayan can kawai sai yi wani da sakon shi don Allah sa na addu'a ciwo ya sa ni gaba ta ta ta suna nan da zaman ke ta likitan kashi wajen likitan kashi kwaya sun likitan kashi yi wani ta haka nan kawai kawai kafa kuma duka ji ba ta yi amma kama yanka ya ja amma ga ta ta muna da ta ko hali ne na Allah ya wani ya ka ga ne mutum da bakwai tsakanin waye wa hadisi waye a bakalin na zai tabbatar da mutum da يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها ينامي جمل يوم عن السن ألا da kuma bambance-bambancen da ke tsakanin ma a tare da shaida shaidawarsa annan ma a rabu kulli shaiki na sai Allah shi ne ubangijin komai wa mai yi kuma shi ya mallake shi shi ya za a yi wannan waɗannan kalmomi duk koran da ake samu da yi a kunna, da duk koran safa da duk koran maraiki da duk koran bacci duka an ka tsaya a kan yadda za ka yi ta ba da اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت توحيد shi ya sa ai daga cikin manya manyan manufofin yake akwai tabbatar da Allah da wani ko kana ce cewa babban manufar zikiri ambatan Allah shi ne tabbatar da Allah ya yi da in ka zama zama da nufi amma kuma ka kasance duk da yin gaba ko ba san abin da kake yi ba ka ga wani nufi ne kuma ke yi sai ya tashi da nufi ya zama kuma da sai sa nufi ne ka kusan da zuciya suke yi a zuciya ko Allah a zuciya ya zo da za ka faɗi a baki Allah ya gane wa khaliquhu kuma yana mai shaida cewa Allah shi ne mahalicin komai wa annahu huwa Allah la ilaha illa huwa kuma lallai Allah shi ne Allah babu abin bauta da gaskiya da tantance shi wannan وهذا هو الحكيم الحكيم المستقيم والتنشين شيدا والتنكتن شيء جسدنا المستقيم ومن المدى يجيشنا وذلك واجب في في في في علم القلب والسعادة 心灵的一心灵的恩，那么我们万里呢，不需要的东西，我是他的心，我做了你不需要的事的完了，我的心灵，我们不需要的很多东西，我买了，我们不需要的干净。ليه ممكن تتكلم عن العلم ده المعرفة؟ يا بطيس يا بلا العلم ده يا بلا المعرفة. معلومات كثير العلم شيني تسمى من دراستين. شيني العلم؟ يعني في تأكيد جزء الجهل أبدا بكتن بكتش أحد إن لم أدى في هذه الأمور عالمة جهلت هذا الشيء فعلمت بنتظن أبدا أمان بلا تيش أما لا تشيء المعرفة في كيف يتشيني الإنكار إمام الثاني الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فأعرفهم وهم لهم مرجعون yan uwa na ke duk sai ko ban sani ba shi ya san ko bai san su ba to waja a ko yi ba yan uwa annabi suka tafi da garin su kana'ana suka taho tara domin su zo su yi awo yunwa ta kama garin su an yi bai amma an ce akwai sarki adali a masar yana awo yana ba da awo da sauki to da ka waja a ko su ba yan uwa annabi تاخذ اليهود صنعاء فكرة فدخلوا عليه suka shiga wajen annabi a matsayin sun zo da abubuwan su a yi musu awo samu abincin da za su yi ba a ba ta alima hun da kabu suna shiga sun gane ko kuwa wani ne ya wanka a ya sha dama su sha duniya a gidan kai ɗakin su sai da shi su kuma su zo ba waɗannan su kuma ɗakin su da ba to daga su goma nan suka sahara ba suna shigar sai gani wa hum lahu munkiru amma su ba su gane shi su ba su gane shi amma sun san shi ko ba su san shi ba shi ya sa da ya zo da ƙarshe za a wuce ba sai ta mutum ma fa hankali biyu ko a ɗini da an yi za ku iya gane za ku iya tuno da abin da kuke ma wani da ake ce yusuf ɗan uwanku a lokacin kuna jami'ai ba ku da ilimi قالوا إنك ba, يوسف وذكر والد قال أنا يوسف ومين يوسف وهذا ga ɗan wana na tsarin suke min sun gane to zuciya tana sana abu kuma ta gane shi mun gane to shi ne nan ya haɗa ya faɗi cewa fi ilmin ƙasri ke kuma za ta kawo ba wa fi halin ƙasri mai ibadati da kuma yanayi na zuciya da bautarsa wa ƙasri da nufin zuciyar wa iradati da kuma abin da zuciyar take ne ومحبته لسنتا وموالاته لأبن ذكر كوناته لمنتا وطاعته لكما بيجة ذاته مع الله واجبين يتهم المكان الخارج عن المعروف وذلك تحكيم الحالة أن لا إله إلا الله أي ومن شيء تبت باب أبوك لبيان الله فإن هذا عن قلبه ألوهية ما سوى الحق وتبذل في قلبه ألوهية الحق domin zuciya na tabbatar ma ita cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ko tana kora dukkan wani abin bauta in dai da gaskiya ne a gefe guda kuma suna tabbatar da bauta da ya Allah subhanahu wa Wata to haka ake bukatar zuciya ta to da in za ka mutu waɗanda ka zuba guda biyu da aljabu da aljabu to haka ya kamata ka fahimci kun gane aljabu shine ne kallon halittun Allah ka tattara alfarku kenan alfarku ganin halittun Allah na gwamnati sarki da bambance-bambancen da Allah ya sa a tsakanin da kuma yawan shi ne alfarku aljamu shi kuma shi ne ne a tattara halittun Allah ka tabbatar da cewa gaba ɗaya halittun Allah ne Allah na gwamnati sarki shi kaɗai ya halicci shi ne aljamu wancan kuma alfarku kun ga wannan ma'anar ma'ana ce mai kyau ita ce malamin tafiya ya kawo mana a yau Allah ko ta ke gane su Allah ko ta ke shirya da mu Allah ya ba mu a cikin rayuwar mu Allah ko ta ke ya ba mu wani lafiya ya kara mana alheri a cikin wannan kasa samu ya ke da shugabannin mu ya ke da shugabannin ya dora a cikin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi